da goma sha ɗaya a 2021 kai a wannan masallaci na ɗan fodiyo inda muke gabatar da karatu cikin littafin takaitaccen tarihin rayuwar shehu usmanu allah ya ji kansa allah maɗaukakin sarki ya masa rahama allah kuma ya sa ya huta wanda suke biye da mu wannan shine majalisi na ainihin wato takwas cikin wannan littafi wanda suke da littafi a hannun su duba shafi na arba'in za su ga inda za mu ainihin wato tashi inda muka ɗaya inda aka kawo lokacin da malam gwani su she usmanu suka zo garin zamfara suna karantar da mutane addini malam gwani ya ji labari cewa su she usmanu suna haɗa maza da mata a majalisinsu suna karantarwa wanda ya rubuto baituka guda biyar yana wasu shehu usmanu nasiha cewa su ji tsoron allah su daina haɗa maza da mata suna karantar da su a wannan majalisin idan ba a manta ba aka kawo waɗannan baitukan guda biyar aka karanta nan take shehu usmanu ba tare da ɓata lokaci ba ya ce wa shi abdullahi kai ya fi cancanta ka ba shi amsa akan waɗannan baitukan da ya rubuta nan take shi abdullahi ba tare da bata lokaci ba ya ɗauka da irin baharin da malam gwani ya aiko musu ya mayar masa da amsa ba tare da bata lokaci ba Wannan muka ce in an lura za a ga kamar ilimin ci gaba yake yi hanyar karatu ce take da sauƙi yanzu amma karatun ƙara wahala yake ɗalibai irin wannan da in an ma malamansa ta haddi za su ba da amsa yanzu irtijalan ba maganin a basu lokaci sai sun yi bahasi sai sun yi bincike to wannan gaskiyar magana abu ne wanda sai an duba yanzu to shi shine yake cewa ya ayyu hadal ladhi qad jaa yurshiduna ya ayyun hadal lazi ya kai wanda ja jaa tabbas ya zo yurshiduna yana kokarin su ya shiryar da mu ta hanyar yi mana nasiha sam'an lima qulta mun ji abin da ka faɗa fasma anta ma qulna kai ma ka saurari abin da mu faɗa maka nasahata juhdaka kai iya kokarin ka wajen kai mana nasiha lakin sai dai laita tu'diruna kai ce ina ma a ce kai mana uzuri wanda laita a nan wajen sun ce shi abdullahi wanda ya shafi ismu laita wanda ita laita ana shafa sunanta ya halatta a shi'iri amma bai halatta a nasari ba domin laita asali laita ka ne kai canka wa subhana hadha kana butana, ina ma a ce lokacin da labari ya zo maka irin ka'idar da Allah ya ba masu imani in labari ya zo na banza akan mutumin kirki kissan na Na'isha, ba Allah ya ce subhanaka hadha buhtanun azim ba to kai ma me yasa wakulta baka ce subhanaka sarki ya tabbata ga Allah ba hadha buhtanun azim hadha buhtana hadha kana butana wannan kirkiran ƙarya ne sai ya ce to bari ka ji inna shayatina shaidanin mutane da kake gani in ja'u da majalisina su ne idan sun zo inda muke karantar da mutane addini homo su ne waɗanda ya su alkawali suke yaɗa mummunan magana a kanmu tuguyanan saboda wuce gona da iri da zalunci kakka ɗauka sharri koyo aka fara har duniya ta tashi tsakanin masu addini da wanda ba sa san addini sai an ci gaba da yin sharri da ƙazafi ta kowa inda dama ba za su haƙura su ƙyale kama sai in an tafi lahira kai kayi aljanna su sun yi wuta sannan za su haƙura amma wai su kulla ma shari ai ba yadda za a yi ta shi yasa na ga wannan kwanan nan wannan miskinin ɗan fim ɗin nan yana maganan wai wai yadda ake sauraron su wai mutane sun fi karkata zuwa ga nishaɗi ba a sauraron malamai haka na ce wannan miskinin bai san dama harkar banza mutanen banza sun fi taruwa a ta ba ko kuwa harkar Allah ce dama shi yasa ibnu direji yace la ta'ajaban min halikin kaifa ha bal fa ajaban min salimin kaifa naja yace in kaga mutum ya tsira tsiran ka sane ya kamata ya baka mamaki domin hanyar tsira kwaya ɗaya ce kuma tana da wahalar bi amma in kaga mutum ya halaka bai kamata ya baka mamaki ba domin hanya halaka tana da yawa kuma tana da sauƙin bi shi kenan to me abin mamaki a ciki eh to shine yake cewa lasna khalifu mu ba mu kasance muna cakuɗa maza ba bin nisuwa ne da mata fa ta yaya ma za a ci. mu muna yin haka waza wannan labarin da aka yada akan mu kunna hadiru mun kasance ma mutanen idan mun zo mu muke masa gargaɗi da kashe da dijan kunne in sun cakuɗa mu faɗa musu mu ce ta kuɗin maza da mata ba shi da kyau lafin sai ce kultu sallamna mu ƙaddara in faɗa maka na miƙa wuya wannan a babin taslimul jadali kama ƙaddara labarin da aka yaɗa cewa muna haɗa maza da mata Ƙaddara ma haka ne in kana zaka in ya kasance labarin ma haka yake walakin sai dai la Abin da ba zan taɓa miƙa maka wuya ba shine an yi na biljali a ƙyara mata da jahilci hamlan a yi watsi da su a koya masa addini kana insana eh, kana ganin shine abin da ya dace sai ya ce to bari ka ji malamai na da wata ƙa'ida idan ta kabbu a kafin duri, idan cututtuka guda biyu suka haɗu ɗaya babba ɗaya ƙarama malamai sun yadda a hau ɗaya ƙaramar don a gudu daga babba kada hutima wannan an wajabta shi idan cakuɗa su da zami da mata da maza mu karantar da su matsala ne ta yi kafirul jahalu jahilcin da suke tare da shi na basu san Allah ba in za ka na isyana in cakuɗan maza da mata saban Allah ne wancan kuma ai jahilcin kafirci zai kai shi zuwa gare su ai ce hadul biladu wayannan garuruwan da kake magana wajen na mun samu ƙaumaha. mutanen tagariku sun nutse cikin jahilci kwata-kwata ba su san Allah ba filjali namna'uhum akwai hamzatul istifham lil inkar anamna'u yanzu wannan dalilin sai ya sa mu hana su an yafqahu dinan su fahimci addini sai ya ce tuhu da su. dama akan farar da aqdiyatul hukunci ne lil aqwami ga mutane bi qadari ma su gurgudan su ma abinda mutanen suka haifar sai ce kuskari zaka mizana wannan ya zama zan maka ma'auni sai ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah zil in'ami ma'abucin ni'imomi a hadina wanda yake shiryar da mu hidayatu taufiki duk wanda ka ga ya samu shirya a zuciyarsa Allah ne ya sa masa shirya a zuciyar thumma salatu sannan salati ya tabbata alal muktari akan annabin za'i hadina wanda kuma shi yake shiryar da mu hidayatu dilala wal bayan shi annabi ya nuna maka ga hanya Allah kuma in ya ga dama ya ɗauki shiryar ya sa a cikin zuciyarka wa alihi da mutanen gidansa wa sahabihi da sahabbansa abu ya tuna kamulat baitocin sun cika sai ce wa adduha adadin ta goma ne ha'un ɗin yana nufin biyar ne ba'un ɗin biyar ne wa tarihu tarihu kuma na shakana ba yana nufin mun rubuta ba wannan nunin ɗin hamsin ne gidan lissafi shinun ɗin dubu ne ƙafin ɗin ɗari ne sannan nunun ɗin shi ma hamsin ne sannan sai alifun ɗaya idan kuka ɗauki nunin nunin guda biyu a ciki hamsin hamsin no zai bayar ɗari ko sannan ga ƙafin nawa shi ma ɗari nawa kenan zai bayar ɗari biyu ko wancan alifin ɗin na ƙarshe nawa ɗaya ɗari biyu da nawa da ɗaya sai shinin ɗin dubu ne nawa zai bayar dubu ɗaya da ɗari biyu da nawa to shi abin da yake ne wa tarihu na shakana ina ba ta an fahimta eh, Na na ga wani yi dariya a gefe ka gane cewa wannan karatun mutum ko so ne karatun bai haiwa su ya koya ko to wannan shi ne. eh, eh hubbu goma ne ha'ul din biyar ne ba'un din ma biyar ne a gidan lissafi والتاريخ نشأنا وفي هذه الأبيات أتكم وإن بيتوتي من الحكمة أكوي هكمومي والبيان أكوي بيان دما فيه أبنك يتكنسى لأن الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى شيخ عبد الله بعد نقد أبيات الماهر bayan ya yi naƙadin baitocin malam gwani al-mustafa naƙadan ilmiya naƙadi na ilimi arshadahu ila haqiqatil amr sai shiryar da shi zuwa ga haƙiƙanin al'amari yadda yake min annahum cewa sufa la yakhtalituna bainar rijali wan nisa'i ba sa takuda maza da mata fi makani wa'azihim a wajen wa'azinsu sai ce subhanaka hadha butanun azim nan da izala ta fara karanta babu sharrin da ba yi an yi lokacin da aka ce duk matar da tana zuwa makaranta to billahi allazi zina ake da ita an yi wannan mata su taso daga karatu kaga an bi mace da hijabi duk unguwa ana mata ihu an yi wannan eh kaga mata su taso daga islamiyya ana jifa su da zuwatsu sau da sun sa hijabi da an yi wannan bal yumayyizuna suna bayyaze kulla jinsin kowane jinsi bi mafuwaradihi a makaɗaicinsa fil wa'azi wajen wa'azi wa ta'alimi da koya masa addini wa ba da zalika bayan wannan ne qala lahu ce masa wa in kunna nukhaliqu bin niswani idan ka mun ta maza da mata in har za mu yi haka to li darurati ta'alim dan lalura karantawa ne fardan wanda ya zama dole sai an yi haka yanzu wanda suke jin larabci su koma su saurari a firar da aka yi da addoktor muhammad na'im shi yake wakiltar yanzu ɗaliban dangane da magana da ƙasashen duniya akan abin da ya shafi harkar tattaunawa da kafafen sadarwa na duniya duk abin da ya taso yanzu kuma allah ya sa suka nemo yanzu wanda ya iya magana duk maganar da aka yi kafin ka ajiye numfashi sai ya baka amsa haka ake da haka shekaran jiya na ga tattaunawar da suka yi da wata yar jarida a bbc ta larabci da haka gama abinda malamai suke cewa masu ta'aliki idan na ga wanda firan minti wajen kusan talatin ya zo ya sake ɗaukata ya yi ta'aliki minti wajen arba'in da biyar cewa ta so ta muzanta shi amma allah ya ƙi ita ta muzanta ita ta wulaƙanta don ta tambaye shi ta ce me yasa lokacin da Usam bin Laden halin ƙirabin September ya je ya kai hari ba ku miƙa ma Amerika shi ba Yace ce kwa Amerika da awa ta yi babu bayyana Yace lokacin da ta ce ya kai mata hari cewa muka yi ta zo mu tattauna da ita ta faɗa mana dalilanta cewa shi ne in ya tabbata shi ya yi sai mu miƙa mata shi in kuma ba shi ba ne ya babu dalil ya ce yanzu ke yanzu wani zai yi da'awar kawai ya yi miki abu sai kawai a ɗauke ki a miƙa babu bayyana ke ana iya miki haka to shi ne har aka zo maganin hukukul mar'a ne yake ce mata mu muna da malamai kuma muna bin mazhabar hanafiya ne Ya ce mata ke ce yanzu mu aje ki fassara mana ƙur'ani? <laughs> to haka duk magana da ta yi haka yake ba ta amsa har cikin magana aka ce to mutane na cewa taliban ɗin da aka sani da ba su bane yanzu ya aka yi yanzu kuke mu'amala da kafofin yaɗa labarai a da ba kwa yi ya ce ai yanzu abin da ya sa muke iya yi yanzu duniya ta yadda ta saurare mu ne a da kuma duniyar ba ta yadda ta saurare mu ba ne ba mu da damar mu ne a ba shi yasa ba mu ba ba wai dan ba mu yadda cewa ba a yin mu'amala da su ba ne to haka yana da kyau ɗalibai da suke jin larabci su koma su saurari in ka sa almuhaddis bismi ɗaliban zai fito maka da shi to za ka tattauna da suka yi da bbc za ka ji yadda aka ainihin wato ƙari to shi ne yake cewa ya an tattauna akan abin da ya shafi hatta hukukul mar'a da waye da waye kuma har suka gama magana da shi da ita kawai tambaya take mai mata amsa ko inda take baya kallo to wannan shine abin da wasu ke cewa tashaddud an tsananta ko an yi zafi akan addini to sai ce ba ina ce maka duk abin da ɗaliban suke kai ba ne daidai ne ba na da wannan ra'ayin a'a amma dai yanzu ake akan musulunci da kishiyarwa kishiyar musulunci sai ce fa haza laysa bi akbar wannan ba shi bane mafi hatsari min an yutrakna fil jahali a ƙyala mata cikin jahilci la'anna listilata domin cakuduwar maza da mata wa in kana haraman ko da haraman ne da gairi daruratin shar'iyya an babu lalura ta shari'a to fatarkuhunna fil jahali barin mata cikin jahilci da kaufi takhliqi saboda jin tsoron wai kada su cakuɗi da maza da mata min babu aulatu ya fi zama mafi hatsari kuma da an na tarka hunna fil jahali domin mata in ka basu cikin jahilci ya jugu ilal kufur wannan zai kai su zuwa ga kafirci to ku duba ku gani ana ma karatun yanzu ya aka kare ballantana an basu ba su san Allah ba ba sai da hali ba Shi ne malam yace to wal Abin abinda ya zama wajibi ta alimuhunna karantar da mata wa kullu ma yatawassalu ila al wajibi duk abinda ba za a iya kaiwa zuwa ga sauke wani wajibi illa bihi sai da shi to fa wajibin shi ma dole wannan dole ne shi yasa muka ba da shawara muka ce gurare da yawa ahli sunna bai kamata su dinga karatu su kadai ba kuma shine tsari ko kuwa da haka duk da muka samar da markazi haka za mu wurin karatunmu da matan ma za a dinga yin karatu ba za mu bar su cikin gida ma mu mutu karatu su su gane Allah mu ba mu gane ba bayan su za a baro su kula da yara in kai ka gane Allah su ba su gane ba akwai matsala shi ta sai kai nan ita mata yana ko kuwa sai yace wa innar takabba lallai hawan akaffa dararain mafi saukin cututtuka guda biyu wajibin wajibi ne walidhalika saboda wannan ne in lam yatamakkan lil ulama in bai yiwa ga malamai an yu'allimna nisa su karantar da mata illa bi mukhalaqatihinna sai sun kuɗi da matan mushafahatan kuma baki da baki gaba da gaba to jaza lahum zalika ya halatta siyaka ko kuwa yanzu wasu gurare aka samu matan sun yi karatu ai mata ne ke karantar da mata 'yan uwansu to inda a farkon ba a yi haƙuri an tsaya an karantar da matan ba fa yaya za a yi li'anna tabiba domin kowa ya san likita kad ya juzu lahu al-mukhalaqatu yakan halatta ga likita yayi mukhalaqa ma al-ajnabiyyati tare da matar da ba tashi ba wa tafakkus da kuma bincike fi jasadiha a jikinta li daruratil mardi saboda larurar rashin lafiya wanda zai zo yana maka wannan maganar banzan a kan malamin addini shi kuma zai ɗauki matarsa ya tafi wajen likita ba ka ake yi ba likitan ma ya turo ba ya ce mai jira a waje ana bincike ne ko a gaban shi ya Ko wani abu yana ɗan tsitsila mata a ciki yana gwaje-gwaje ko ba ka da yadda za ka saboda kana neman mata lafiya amma don mutane sun manta da wannan to wa khatarul jahali Eh, cutar hatsarin jahilci almu'addi ila al-kufri wanda zai kai mutum zuwa ga kafirci akbar wa a'zama min khatar al-mardi ya fi girma ya fi hatsari akan rashin rashin lafiya kowa ya san wannan saboda rashin lafiya man Allah ya jarrabe ka da shi kan mace da shi ɗaya daga cikin abin da Allah ke kaga darajar ka da shi ba wanda ya ce akwai matsalar da za ta shafe ka a lahira amma ka zo ka rayu ka mutu baka san Allah ba to tun daga kabari aka ce man rabbuka ka ce baka sani ba to maganan baka sani ba anan ake yin ta ba a mala'ika baka sani ba duka zai ma wallahi shine kai hamsan baka sani za zaka gane kuran Shi shikenan ka zalika qala Umar bin Abdul Aziz saboda aka Umar dan Abdul Aziz yace tuhdasu akan farar lil aqwami ga mutane aqdiyatun hukunci eh, aqdiyatun ne kuskure ne aqdiyatun ne ai mun karanta a baitin qad qila a lil aqwami aqdiyatun bi qadri ma ahadasu wargwadon abin da su ma mutane suka fara min fujuri na ɓanna da fajirci sai su ma a fara musu da hukunci irin wannan wa shehu usmanu shehu usmanu min abraz Ulama'i ulama yana daga cikin mafi bayyanan malamai Yudafi'u yudafi'una an huquqil mar'ati wanda suka yi kariya dangane da haƙƙin mace walba'i da kuma nisantar da matan min babu ta'alimi a babin karantarwa ku duba eh wal'abidi da bayi fi babu ta'alimi a babin mai karantarwa sanda ya zo da mace da bayi shi usman ya ba su kulawa ta lalle sai an karantar da su addini kama amara Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya umarni wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallama da annabi yadda annabi ya nuna muhimmancin ka karantar da iyalinka ka karantar da bawa idan yana karkashin ka to haka shehu usman izo i dauki wannan tahammulin qala Allah ta'ala Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum ku kare kanku da iyalanku daga shiga wuta ku kare kanku da me da iyalanku daga shiga wuta to anan ne wakafa ɗan tsayawa idan kana da mata iyaye dole sai sun gane suna da hurumi da Allah bai yadda su shiga ba kowa da abin da Allah ya kaddara zai iya yi akwai rufin asirin da duk duniya iyayenka ne kaɗai za su iya maka akwai rufin asirin da matarka ce kaɗai za ta iya maka shi yasa saboda alaƙarka da ita sai Allah ya kira ta sai ya ce mata sahiba yau mai firrul mar'umin akihi wa ummihi wa sahibatihi an na ya kuni lahu waladin wa lam kulla lahu mai sahiba Allah sai ya kira ta sai ya ce mata sahiba abokiyar rayuwa saboda kuma yanzu kaga wannan yanzu ya aure in yana da mahaifi yana da rai yana da mahaifiya daga ran da aka ce an ɗaura aure babanta ba shi ya haife ta ba baban shi ba shi ya haife shi ba irin wannan ne ba haushe sai ya kalla kawai sai ya ce to shari'a ma sabanin hankali ce duk yadda kake ganin su yaro babansa ko ya kai shekara ɗari a duniya idan matar ta mallahi bai sai kalli yarinya bai ce ke kin matar ɗana ce ko to je kina sake ki ba ta sako ba duk duniya mutum biyu ne kaɗai suke da iko sai sakin daga shi sai kotu ita kuma kotu ba ta kashe auren sai da dalili ba kuwa ake zuwa mata ce to ke je kina sake ki ba a yin haka dole sai da dalilin da ya cancanta a kashe aure sannan kotu take wa sannan kotu take kashe aure sau wani lokaci za ka ga harkoki ne na iyalinka wanda bai kamata iyayenka su shiga ciki ba musamman mata sai su zo su shiga wasu sai su mayar da matan 'ya'yansu kamar kishiyoyinsu ko bayi wannan yana cikin matsalar da take faruwa yanzu so duk abin da ka san cewa wannan ka ɗauko amanar ‘yar wani a matsayinka na magidanci e akwai randa kuma Allah zai tsayar da kai zai tambaye ka a kanta to kakka ba da dama hurumin da ba na mamakka ba ne ta shiga don wallahi randa Allah ya tambaye ka kai ita kuma ba za ta iya ƙarfin hali ba ta ce to bari ta amsa tambayar a madadinka don a ranar kowa nafsi nafsi yake kuma annabi ya ce kullukum ra'in kullukum mas'ulun kai kin na kiwo aka ba su kanta a ranar da Allah sai ya tambaye ka kuma yanzu nan wanda yake da mata waye bai zuwa matarsa a tsirara ka je wa mamaka haka mana kaga da mutum <laughs> ka gani so saboda kowa da hurumansa inda Allah ya yi ya ja masa shi yasa da ya kawo sai ce tilka hududullahi fala duha. wannan doka ce Allah ya sa iyaye suna da nasu haddin kansu tsallaka yanzu kwanan nan ko je wani ya ya same ni yana fada abin yi jami'in tsaro ne da komai aure yake so zai ya faɗa min matsalolin da yake fuskanta baban shi bai da rai yan uwan mahaifiyarsa ne su tsaya masa kawai su wakilce shi wajen ya yi aure abin ya zama aiki abin ya zama aiki su tsaya mai kawai yana so ya aure ba gudun motsa yake bukata a'a su tsaya mai ana ta mai haka ana ganin ko bai kamata ya auren ba ne ko lokacin yin auren bai ba ko menene wallahu a'lam haka ake to gaskiyar magana ni na sha faɗa yanzu na ce matsala guda biyu muke fama da ita yanzu malamai sun yawaita karantarwa abin ya zama sha'e sananne wajen haƙƙin da ya zama wajibi ga iya su tsare ma iyayensu to akwai kuma yin balas yanzu akwai wajibi yanzu ga malamai su yawaita bayani su fa gane cewa fa 'ya'yan da kuma suke haifa suke kawowa duniya suna da haƙƙi a kansu ina ganin jiya ne malam usman ka zo ko yau ne yau ne ina ganin jiya akwai wanda suke tare da ni a jiya wata wani ya auro ta daga katsina ya kawo ta nan garin a nan garin ba ta da uwa ba ta da uba ba ta san kuwa ba ya zo ya ajiye ta gidan da take ciki kudin haya ya ƙare mai gidan ya ce ta tashi ga yara guda biyu ko uku da suka haifa babu mai boko babu mai islamiyya sannan ya tafi kuma kakka ɗauka wata ya yi tafi nan yana nan abuja ba amma sai wata takwas a wata bai wuce da na bincika nawa yake aikowa sai ce yana aiko mata wani lokaci dubu biyu wani lokaci dubu uku kana nan ko kana nan aishi, ka tuna aishi. so na ce na kira shi wayan ma da muke magana da shi nuna min yana cikin uzuri wayan ba tashi ba ce ta wani ce mai wayan yana jira zai karbo ya samu Eh? ta zo tana mun kuka ta ce don Allah in taimake ta wallahi ba ta da kuwa garin nan ba ta san kuwa ba daga wani gari kuma gashi a can inda ya auro ta ta bata da iyayenta saboda shi eh ta gani na faɗa mai na ce za ka jefa matakka cikin hatsari ina ce ɗaukan irin wannan dogon lokacin da maza suke yi ko ana ajiye wa mace damar da take bukata wanda za ta yi na rayuwa rashin samun kyakkyawar alaƙa yana jefa matan cikin hatsari eh? na ce ballantana abu biyu ya haɗu ga abin da za ta ci na rayuwa da halin rayuwa tana cikin wani yanayi ga shi kai kuma baka kusa na ce in ba sa'a ba garin yanzu ita don ta kare mutuncinta tun da kai ka kasa kare mutuncinta sai ta yunkura garin kuma mutunci sai a rasa mutunci kuma kuma wannan yana faruwa da yawa yanzu to don haka ƙarƙashin wannan abu na farko ku an fusa kuma wa ahalikum naran to ku kare kanku da iyalanku daga wuta ba yadda za a yi wannan ya faru dole sai ta hanyar karantar da su mai. addini shi yasa ko ga annaba a babin aure da ya tashi sai ya ce idan kun tashi za ku ba da aure ku iyaye shi ne idan a atakum mantara daula dina huwa kulqahu da addinu da alkulku suna da amfani shi alkulku amfaninsa duniya ne duk wanda ka ba yarka in bai da ɗabi'a mai kyau to ba zai mutunta ta ba ko ba zai mutunta ka ba ko ba zai mutunta duk wanda yake da alaka da kai ba yasa wani in ta mai abu ma in zai fara duka sai ya bismillah yake fara saboda babu kulku ya zagi babanta ya zagi mamata ya zagi duk wanda ya ga dama ya yar matsiyata saboda babu kuri sannan addini duk wanda ka ba yarka in bai da addini na rantse da Allah akwai wan alahira sai ka ganka kai ga ka a hanya zaka tafi aljanna ita kuma gashi za a wuta da ita muna samun rigingimu da yawa kaga wata ta zo ta kawo maka karan mijinta ta ce aka maka Allah mijina yana fita ya bi harkar neman mata na masa nafiya. ya ki bari yanzu an kawo matakin da ya ci shi ma bai hana na fita ba kada ka in shirya ya fice ita ma ta shirya ta yi ta fice kaga sai da hali wallahi mu muka san abin da muke ji wata matsalar ma in muka ji ta wallahi ba za mu iya faɗar ta gurin karatu wata matsalar in aka zo mana da ita yanzu to fa tana buƙatar da maliko da shafi'i da abu hanifa da Ahmadu ɗan hanbali wallahi kafin a samu ansa kan matsalar sai an dawo duniya da su sun ƙara tattauna to da wata matsalar da kaji ta kawai sai dai ka ce alladhina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa lokacin da wasu suka je suka ɗauko wancan hadisin suka ce ya ci karo da ƙur'ani saboda annabi ya ce idan mamaci ya mutu ana masa azaba idan iyalansa suka yi masa kuka sai wasu suka ce wannan hadisin ya ci karo da ƙur'ani domin ƙur'ani cewa wala wa ziratun wuzra ne wata rai ba za ta ɗauki nauyin wata rai ba ta yaya za a yi ba shi kuka ba ya mutu kuma wasu ce kuka shi a mai azaba wannan hadisin ya ci karo da ƙur'ani sai malamai suka ce hadisin yana nan bai ci karo da ƙur'ani ba domin farko ai Allah ya ce ya yi wallazi na amanu ku an fasa kuma alaikum to tun kana duniya ka koya masa addini ka sanar da su daga ciki ta in ka bar duniya jarrabawa su su yi haƙuri ga kuma hanyar da shari'a ta ce a yi yana cikin walaya a fi na kafi ma'arufi kar su saba maka cikin abin da ya dace da shari'a tun da da su laraba har haya masu kuka ana ɗaukuwa wata in an mata mutuwa kafin layi ɗaya ko biyu daga gidansu daga nan za ta fara birgima ta shiga uku ta lalace wata ba ma ta shiga ta shiga iya kirgi daga nan za ta fara Allah ya zo ya hana yake su bari to idan ka karantar da su addini kai ka sauke nauyin da Allah ya dora maka bayan ka bar duniya sai wani ya saɓanin abin da ka karantar da shi to wala ta zirin waziratun wuzura uku sai ta aiki kai yanzu ba za ka ɗauki wa ba na yin shi ba amma baka karantar da su addini ba ka ƙyale su bayan baka sai kuma suka yi abin da ya saba wa shari'a to yanzu duk abin da suka yi kai ma kana da wa to wannan da haka hadisin yana aiki ne ga wanda ya bar iyalan shi bai koya masa addini ba bayan ba shi a munasabar mutuwar shi sai suka yi abin da ya saba wa shari'a to abin da suka yi wannan wanda ya saba wa shari'a sai an mai azaba a kan shi wannan shine to a wannan munasabar ne malam ke kawowa sannan Allah ya ce wa idan akada Allahu mithaqal ladina utul kitab ku tuna lokacin da Allah ya ɗauki alkawari da wanda ya ba su ilimin littafi ya ce la tubayyinunahu lin-nasi lalle za ku wa mutane bayani wala taktumuna kuma ba za ku ɓoye masa shi ba lallai to wajen bayanin nan ne fa sai an ba a hankali in ka ce za ka ba abin da mutane suke so bata da Allah in kuma ka ce sai abin da Allah yake so shi za a tsaya a kansa to da yawa kuma za ku saba da su dan yan wuta in sun shiga wuta wa na dau ya maliku li yaqad alaina rabbu qala innakum makisuna za su ta kiran maliku cewa dan Allah a zo a yi hukunci na aljanna ya a kashe mu daina a kashe mu a ce ina ai za ku ci gaba da zama ba fita Allah zai ce ina kun bil haƙi walakin aktharukum bil haƙi. an zo da gaskiya mafi yawancin mutane ba sa son gaskiya ne to za ka yi da su mafi yawanci sai ka zo ka kwana karatu ka wuni kana karatu wani yana nan miskini komai bai sani ba na addini kuma jira yake yi abinda ka karanta na addini ka ajiye ka zo ka faɗa min son zuciya shi ina za a yi haka shi yasa ko ga annaba Allah ya tiki kaf ga baki da yace masa fa in lam yastajibu laka fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum in kai kira kai kira gaskiya ta bayyana ka baje da dare kaga mutane sun ki karba to ka sani to yanzu ba an dawo bin son zuciya ne to kuma mutane suka koma bin son zuciya zaka yi da su wa misali hadhihi al-ayati da misalin waɗannan ayoyin da suka zo cikin Qur'ani Allah yayi gargadi fil qur'ani a cikin alqur'ani kafiratun tana da yawa ma'alumatun kuma sanannu ne wanda Allah ya umarni yace ayi bayani amma wajen bayanin dole a sa hikima inda ya kamata ayi zafi ayi zafi inda bai kamata ayi zafi ba kada ayi kada ayi zafi an gane don wasu na kafa hujja da cewa gashi fir'auna ma da annabi Musa ya tafi an ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu ya tazakkar aw yaksha an ce ya faɗa masa magana mai taushi a muƙabilin maganar da ya faɗa masa mai taushi lokacin da Allah ya ce wala qad atina Musa tis ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila iz ja'ahum fa qala lahu fir'aun inni la adunnuka ya Musa masura kaga da yace ina zaton kai Musa dan sihiri ne ai kaga ramayi yace qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adunnuka ya fir'auna masbura kaga masbura masbura saboda a lokacin faɗa masa wannan maganar shine kaulan layyinan din ko kuwa yawa to saboda haka in ka da mun faɗi magana wani lokaci to li kulli maqamin maqam kowace magana da inda ya dace da ita wannan shine to shine sai malam ya wa fil hadisi ya zo cikin hadisi قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبياتي la bilma a ma'ruf wallahi ku tashi ku yi umarni da abu mai kyau wala tanhawunna anil munkari wallahi ku tashi ku hana abu mara kyau a cikin ku aw la yaktimanna Allahu ala qulubikum ko Allah ya kawo zuciyarku ya rufe ta thumma tad'unahu sannan bala'i ya taso a tashi ayi ta addu'a fala yastajibu lakum shi kuma Allah ya ci karba Allah ya ce wa maka na rabbuka lihulikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun ba yadda za a Allah ya hallaka mutanen wani gari saboda zalunci alhalin a cikin garin ana samun wannan kokarin suke sai sun gyara wannan bala'in da kake ganin a Najeriya in banda ma karatun da ake da wa'azi da in banna ta faru ana samun ɗaiɗaiku can da can su tashi su tara ta yi watakila da yanzu bala'in Allah kaɗai san ma mai zai faru da al'ummar da ka zauna cikin ta ga. banna ta bayyana kowa ya daina magana a kanta to Allah ya kiyaye wani abin shi bani isra'ila suka aka turo annabi isa da annabi dawud Allah ya ce lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam annabi isa ya zai ce Allah ya tsine musu albarka annabi dawud ya zai ce Allah ya tsine musu albarka Mai laifin da suka yi kanu la ya tanahuna an munkarin fa'alu ba sa hana junansu mugun aiki idan ana ɓanna kawai sai kowa shiru a ce a ci gaba da kawai ce ai ruwan da ya kamo kifi ko ya kamo kifi boransa ko to ba nan duniya ba a lahira ne wata wattaqu fitnatan la tusibanna bala momin kuma kasa tana nan idan haka da haka janyo bala'i wani lokaci sai ga wanda ya janyo bala'in ba kansa kaɗai yake ba. hanya ma zaka zo wucewa baka san abin da ya faru ba sai ga bala'in ya ratsa da ta shi ne. naka annabi ya bada misali yake wanda suke saɓan Allah da waɗanda suke bin dokar Allah kamar masu tafiya ne suka hau jirgi ɗaya wasu na sama hawa ɗaya wasu na ƙasa na ƙasa kullum in suna buƙatar ruwa sai sun hau sama ranar nan kawai sai na ƙasan suka zauna suka yi mitin suka ce gaskiya mun ga wajen buƙatar ruwa mana takurawa na sama kuma mun fi kusa da ruwan nan kuma na saman suna jin suna tattaunawa sai suka ce ah, shi kenan ai tun da kun fi kusa da ran ku jirgin ina ruwan a jirgi ya ke tafiya amma mai hawa biyu suna jin na ƙasa na mitin za a bula jirgin tun da an fi kusa da ruwan ta shi ne manzan Allah ya ce idan na saman suka zo suka lallashe suka kama hannun suka ce a'a ku yi haƙuri ba ku takura mana ba wala ku ci gaba da ɗiban ruwan nan sama ya fi sauƙi to kaga za a lallaɓa jirgi har a kai in ko suka ce a'a babu romu ku je ku fasa jirgin mana da Allah in aka faso jirgin duk bala'in da ya ci na ƙasa ba sai ya ci na saman ba to wannan shine matsalar banna ta bayyana cikin mutane nawa ne unguwanni muka ta kira a baya al'amura kafin su zama abin da suka zama kun sa abin da aka yi ta fama da shi can kwanakin baya yan matsalan yan sare-sare da yan waye-waye na ce duk unguwar da ake wannan masu wannan ba su kai kaso biyar cikin ɗari na mutanen unguwar ba na ce mutanen unguwar su tashi su magance makansu matsala amma saboda munafunci saboda son zuciya saboda gudun bakin jini sai kowa sai ya ja bakinsa sai ya shiru yau ana nan fitina sai ta zo ta ci wannan ta zo ta ci wannan ta zo ta ci wannan eh, haka aka dinga so zo dinda banna ta bayyana cikin mutane wala dole a tashi a tunkare ta a yi umarni da abu mai kyau shi yasa maganar da na ga dakta sani ya yi a kan hizba a kano to yana da kyau gaskiyar magana ya ce ba komai za su iya hana ba kuma ba komai za su iya hana ba ɗazu na yi magana doguwa da wani lauya kan wani kwamiti da aka saka su ya nemi shawara ta na ce min ya shiga ko ba komai in yana ciki za su leƙo mana ɓannan da ake sannan ita ɓanna in ta bayyana matakinka dole ya zama uku annabi ya faɗa cewa dole ko dai ka hana ko kai magana ko ka yaƙi abin ya zama a zuciyarka ba ka yarda da shi ba cewa ya walaita wara a dalika min imani habbata khardal in baka waɗannan matakan guda uku ne shi shine baka da tasararan imani banna ta bayyana cikin mutane amma kana cikin masu goyon bayan ɓannan to kaga akwai matsala baka da tasararin imani haka annabi ya ce to yanzu na daga cikin fitinar yanzu bannar da take faruwa a tiktok yanzu ko sau da a tashi duk uban da ya san cewa ishi tana yin tiktok kuma alheri take yaɗawa to ya tashi ya hana ta alaisa minkum rajulun rashid in kuka ji irin zagin da ake ni akwai ni na faɗa ma wasu na ce wallahi in ban da maslaha ta da'awa ni ba ma dalilin da zai san amfani da waya kama saboda masalihu na da'awa da kira zuwa Allah da waye akwai abubuwan da har su wuce su gama a yayin su ba na yi sai dai waɗanda ake tare da su suka su bani labari cewa ga irin abubuwan da ke tafiya a ciki amma muna ganin makatse guntaye guntaye suna yawo irin yadda zaka ga ana tsura a shari'a da tabarruci amma sai a hankali to ko bala'in tiktok kawai ya isi karya tattalin arzikin ƙasar nan ƙala rawi ya ce ba dole tattalin arziki ya kare ba a rasa wanda zai farfado da shi eh, ka gani to irin waɗannan abubuwa suna nan na da yawa ana ta Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyarawa wa qad warada fi sahih al-bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya zo cikin bukhari annabi ja'ala lin nisa'i waqtan ya sama mata lokaci maksusan wanda ya keɓance musu lokaci li ta'alimihin dan karantar da su a duba cikin bukhari za a ga babi al-imam ya ware dangane da sanya wa mata lokaci na musamman dan karantar da su babi ku duba sanda sunna ta fara a nan kasan wannan bala'i ne ba a yi ba ba masifar da ba a yi ba to amma ita gaskiya in dai kana kan gaskiya ita ka ɗauko ka yi haƙuri duk yadda za a taru a kanka za a ja in an tafi duk yadda kuma wanda suke ganin sun yi iski idari da tattali za su murƙushe ba za su iya murƙushe ta ba in dai gaskiya ce ba za ta murƙusa ba to babi ya ware mata da complain ma suka kawo suka ce mun ga mafi yawancin lokutan kamar za kake wa karatu annabi ya ware kuma annabi ya musu haka ya ware rana ya sa yake ainihin wato karantar da su ainihin wato karatu to shi ne madan ayyaci wa min al'asafi shadidi daga cikin abin da yake bakan tare mai tsanani tara kasiran min ulama idan ka ga da yawa daga cikin malami la nuna bi huquqin nisa'i ba su samu da haƙoƙin mata ba fi mayadin istaqafa a fage na yaya za a yi matan su samu wayewa yanzu idan an samu rabuwa tsakanin namiji da mace a shara'ance ke da haƙƙin ya ɗauki nauyin yaron wajen tarbiyya eh to wannan matsalar ku je ku bincika wannan matsalar yanzu su matan saboda rashin karatunsu na addini a wannan yanzu na bashi a je a bincika a ji wake da haƙƙi wajen in an samu rabuwa wa yake da haƙƙin ya ɗauki ɗaya? ya kula da shi an rabu ta wani lokaci muna ta hakimin al'ada a kan addini eh me ƙaramin yaro dama ai su ake magana ƙananan yara a'a a daidai a bincika hmm? <laughs> eh? kaji wani ya ce akwai sharuɗa <laughs> an gane Tofi fi mai yadinin saƙafa mata su zama wayayi kuma wayewa da ake magana fa ba fa wayewa irin ta turawan yamma ba mace ta fito tsirara tsirara a'a ba ita ake magana su zama sun san abin da suke yi a zamanance eh akwai abin da wani lokaci kallonsa kawai in suka yi suna iya fahimta shi su yi masa fassara su ɗauki matakin da ya dace yana akwai wanda aka ba shi a wurin wata yarinya ana ganin kirkinsa da sa da nagartarsa aka ce an ba shi sadaka baban ta ya ɗauki nauyi da sadaki da komai da komai kaga mamashi ba karatun boko ta ba amma da yake mata ne a wancan lokacin da kake ganin babu abin ake ce masa na karatu amma suna da wayo suna da sakafa da wayewa ana kawo yarinya a matsayin amarya washe gari tana kallanta ta kira ɗan ta ce kakka taɓa yarinyar nan tana da ciki amma gashi tana zaune tare da mamatta a gida wata haɗeɗe har biyar ba ta san yarinyar nan da ciki ba ta sani ba to yanzu na cikin musibar da take faruwa yanzu ina ganin na manta complimentary card shekaran jiya ya karatu a unguwar dosa ranar juma'a na ce yanzu an bincika a arewacin najeriya duk wanda ya karatu ya zama farfesa babu wanda mamarsa take da takardar firamare ku. ina gama sai wani farfesa sai bani complimentary card ɗin sai ce akar makalla wannan tambayar da kai ni zan ba da amsa a kanta ya ce cikin waɗanda maman ta haifa akwai daktoci guda biyu akwai injiniya guda ɗaya sannan ni kuma farfesa ne ya ce amma wallahi ba na jin yanzu matata za ta haifan dakta ya ce saboda hanyar ma ba a kama ba wallahi ku ɗauka ko ci gaba muke wallahi ci baya muke wa'ancan sun haifi wa'anda sun zama daktoci farfesoshi yanzu amma mai ifaru yanzu wa'annan daga 'yan iska sai 'yan kwaya suke haifa me ya faru ya aka matan da basu firamare ba suke haifar daktoci da farfesoshi ya aka yi masu digiri da masters da phd suke haifar yan kwaya da yan iska ya aka kuma ina kalubalanta duk arewacin najeriya yanzu duk wanda mamasta ya zama farfesa yanzu a najeriya ya fito ya faɗa mana qualification ɗin mamasta a gidan karatu ku jefa wannan kalubalen ku gani amma ku duba yadda yanzu iyaye suka kawo ka'idoji ma Allah biha min sultan ka je auren yarinya a ce maka sai ta ya karatu kuma karatun ba na addini ba ba ka tun kafin a yi auren duka mun koma munana wa Allah zato cewa ka riga ka yanke hukunci wanda zaka ba ‘yarka ba zai iya rike ta ba to dole fa ta yi karatu ko da zamani ya juya ta yi mai ta aiki ta kare kanta ta samu albashi kar a samu matsala ba ka abin yake ba to ta tafi aiki wacce ta ɗauko gida ta kula da ɗanka ita kuma ɗan ita kuma bata kai matar ba yanzu cikin abin da yake faruwa ai mafi sauƙi wanda in an ɗauko masu 'yan aiki don su kula da yaransu su yi masa tarbiyya na ne kenan ku to wata sai ta lallabo sai ta aura miji to daga nan sai a hau bala'i sai ta ce ta ci amanar ta Allah ya isa ba ta yafe ba wuta balbal waye waye waye ba ka ake ma to wasu kuma ba aure ba ne alaƙa ke shiga su da mazan marasa kyau wata kafin ta ankara sai ta ga 'yar aikin da aka kawo irin yadda mijin ke kwanciya da ita haka yake kwanciya da haka yake kwanciya da 'yar aikin gida To lokacin da za a zo miki da 'yar aiki gida irin yadda mijinki ke kwanciya da ke haka ake kwanciya da ita to kuma me ya rage ai ba wanda ya rage ta ce sai ta tafi sai ta je ta karatu sai ta je ta dinga daukan albashi ta yi waye ta yi waye duka musiba ta zo ta shiga yanzu mun lissafa awa ashirin da hudu muke da shi 24 hours yanzu ranar nan muka lissafa da wata yarinya tana zuwa makaranta daga monday zuwa juma'a banda sati da lahadi idan ka lissafa awa ashirin da hudu tamu so bakwai ashirin da hudu so bakwai zai baka wajen awa ɗari da sittin da wani abu to da muka lissafa gaba ɗaya awa arba'in da wani abu take a makaranta tana zaunawa a gida sama da awa ɗari da ashirin da wani abu idan mamata ba ta da lokaci ba ta gida ba ta tare da yarinya tare da awannin da take yi a gida su suka fiye awannin da take a makaranta su ne wa ya za a yarinyar ta zama abin da take ake so ta zama kun ga bai yi wa? sau da aka masifa ta riga ta shigo eh sai da hali yarinya ɗaya ce na taɓa gani na ji na halarci ɗaurin aurenta ana rikici kan mijin zai batta ta yi karatu kuma karatun na addini wala yarinya ɗaya ce na taɓa gani ana rikici da mijin sai ya barta ta yi karatu amma karatun ba na boko ba ne karatun addini yarinya ɗaya ce na taɓa kai amma duk wanda kaɗai wasu ma kwandishin ɗin da za a samu ka kenan sai ta ci gaba da sai ta ci gaba da karatu kuma wani zai sama ka'ida ma bayan ta yi karatu ko kana so ko ba ta so sai ta yi sai ta aiki kuma kai ba kasa kai ba idan gajiya wannan namiji ta kai wajen responsibility da Allah ya ɗora masa ya kasa sai matarsa ta fita aiki saboda wannan dalilin kaga ai shi ya janyo ai ko kuwa amma baka kasa ba to na me kuma ba dalili ai ka gani wa ta'alimi da karantar da su wa rahimallahu amirul shu'ara wa rahimallahu amirul shu'ara'i Allah ka ji kan shugaban mawaka haisu ya kulu inda yake ta wal umma madrasatun idza a'adatta a'adatta sha'aban tayyibal a'raqi ya ce umma ita uwa da kake ganin ta madarasa tun sai tashbihi baligi kamar wata irin makaranta ce wacce iza a adatta in ka shirya ta a adatta sha'aban ka shirya ainihin wato ƙasa wato tsayyibal a araki mai daɗin ainihin wato asali shi yasa kaga da Allah ya tashi kamanta sai ce wal balad tsayibu ya kharuju nabatuhu bi izni rabbih wallazi khabusa la ya bi illa nakira kasar da take mai kyau an bata ta kan fitar da tsiri mai kyau da izinin ubangiji ta amma wata take mummuna ce sai a hankali na faɗa na ce turawa sun daɗe a ƙasar nan sun ga abin da suke ta ƙoƙarin dasawa na lalacewa ya tasiri a arewacin najeriya bai ba to yanzu hanyar da suka ɗauko wacce ba a sani ba sai suka fahimci sistem ɗin aure ne da bai lalace bai sa har yanzu ɓannar da suke so su dasa ba ta samu karɓuwa ba yadda suke so sai suka ga ba za kuma su iya samun yadda suke so ba sai sun yi mai sai sun ɓata alaƙar auren to wata hanya kuma za su yi su lalata auren shine sai su ɗauko mace yanzu sai su kusu kurkuta ta su lalata ta to ko an yi auren idan auren bai da balu a wajenta to shi kenan na sha faɗa na ce in ka ɗauki in ban da zuwan sunna da ta zo ta ce karan yin durƙuso ba ce ya saba wa shari'a duk wayannan dattijan da kake gani ga su a zaune wanda suka yi farfaran nan duk sun sani da matansu da iyayensu na baya saboda yadda iyayen a baya suke gina musu girman mazajen a zuciyarsu za ka ga babu matar da za ta zo baka abu ta baka abu a tsaye saboda yadda take ganin girman mijin sai ta duka sannan take ba su abu amma yanzu wata goma za ta ko ta ce kana tambaya ina ka je ka binciko kaman ajiya ne haka aiki to haka aiki sadaka sai yanzu sai suke ganin sun yi karatu sun waye da su da mazan kansu daya kuma ƙarya ne kansu daya to daga ran da aka sawa mata tunani suka dawo suka ɗauka cewa da su da me da mazajensu kansu ɗaya tare daga an samu matsala wasu kan dubu man kan dube ta ko kuma ƙarya suke ne eh? to wala wannan shine abin da nan mutanen suka yi mana da haka gaskiyar magana dole sai an farka kuma ku duba ku gani da zaran ba kai maɗarka abin da ya dace ba in ta tafi gidan aure ta zauna yadda ya kamata za a je in ta dawo shikenan matsala ta dawo maka dan kai dai ba za ka aure ta ba dole yanzu wannan kuma zai zo ba a sani ba inda ai ba kwankwasawa ake a gane cewa tukunya ce wacce ce tafi nagarta eh wani za a gan shi mutumin kirki a zahirinsa kafin an yi auren sai an je kaga kuma a shi akwai matsala sannan ga kuma gina abubuwa asali asasin su ba dan Allah shi yasa gashi nan kullum ana ganin za a samu sauki sai ƙara tunjima yanzu ma an ce dala ta ƙara tashi mu eh tana ta yi fiffike ne dala Allah ya kiyaye malam yace wala qad hamala shaykh usmanu shaykh usmanu ya dauka ala ta'ifatin min ulama'i zamanihi wato ya dauki eh ولقد حمل الشيخ عثمان على طائفة من علماء زمانه في تركهم ta'alimi zawjatihi shehu usman ya dauki kai farmaki wajen yin bayani akan malaman zamanin su wajen barin matan su wa banatihim da su ma annahum yu'allimuna talabatihim tare da suna da lokacin karantar da anan ne waqafa mutane sai sun mana haƙuri eh, muna da mata muna da muna da 'ya'ya so gaskiyar magana dole ne duk wanda yake da mata da bai so matansa da 'ya'yansa su wulakanta bayan ya bar duniya to yi kokari in yana karantar da mutane addini ya zaman to matansa da 'ya'yansa suna da lokacin shi wallahi in ba haka ba za ka tafi kana kokarin ka gina gidan wani kai kuma gidanka a ruguje ki ku je ku bincika gidajen malamai da dama za ku ga abin da ke faruwa yanzu Za ka zo ka ga wannan 'yan malamin ke ka auruta ta kana tsammanin za ka samu sauƙi sai ka zo ka samu ta ma fi yar da ba 'yan malamai ba iskanci sau da ba a samu lokaci an koya mata wa an koya mata karatu ba an koya mata tarbiyya sau da duk wanda za ku bata da shi ku bata da shi in kana da ƙa'ida da lokaci da ka sha gidanka ya sha ba wani yanzu zai shigo to ka tunkuɗe shi in ba haka mutane ba za ka iya kuwa ba yanzu shekaran jiya ranar juma'a muna zaune kawai sai ga wani ya zo daga yobe to zan yi amfani da wannan damar duk wanda zai zo daga wani gari kar wanda ya ƙara zuwa min daga wani gari ban san za ka zo yawa don wallahi na faɗa na ce da da daddare ne ka zo kai sallama da ni in na fito wallahi sai na fatar da kaza. yawa dan kar ma ka je gida na bayan sallar isha'i ban san da zuwan ka baka ce kana sallama da ni ko daga lahira kake ba zan fito ba wallahi wai wai ya taho daga yuzu me kawo shi ai ranar na ce neman ka ka nemo bakin gilashin nan ka sa ka zo kofar gida na ka zazzare ido ban ganka ba me ya kawo shi wai yana 300 level zai tafi 400 level kudin makaranta yake na ma duk garin yobe tun daga yobe ba mai imanin da zai iya biya ne kudin makaranta ya wuce bauchi ya wuto ina eh sai ya zo kaduna guri na ni nake da kuɗin banza na tara na da sai da zan yi da su saboda da ka gani kuma wani bai tsarin ka bai sanar da kai ba bai san me kake yi ba me yasa Allah yake la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta su wa tusallimu alami an ce kakka shiga gidan da ba gidan ka ba sai ka yi sallama ka nemi izini kuma aka ce wayan ila lakum rji'u farji in baka sanar da mutum ga kanan zuwa ba ka zo aka yi sallama wani ne yace ce eh, ku je ku ce min ina uzuri ne Allah ya ce a kai ciwaye ka koma amma wani in ya zo ya same ka in ka ce da Allah a faɗa min ka yi haƙuri ina uzuri ne sai je ta zagin ka ya ga gani mutane da malamai sun koma girman kai shi yasa kullum nake faɗa na cewa malam albani na zariya Allah ya ji kansa idan baka san shi ba baka yi mu'amala da shi ba daga nesa zaka ka ɗauka ko mugun mutum ne yana da ƙasawatul kalbi wajen mu'amala ba kuma haka yake ba in ka san shi ka mu'amala da shi za ba haka yake ba kawai mutum ne mai son bin ƙa'ida to su ko mutanenmu ba sa son binwa bin ka'ida wani sai ka ga ƙarfe uku na dare zai kira ka sai ka ɗauka sai ce a karama kalla na kira ka ne gaida kai kawai <laughs> eh, ko mutum ya bugo maka sai ka bugo sai ce a karama kalla a ina da wata yan fatawa ne amma waya ba kuɗi da Allah ka taimaka ka kira ni <laughs> ka gani to wa masa'an da yamma wa lidhalika narahu fi kitabihi zamu ga wannan shi Usman ya faɗa a cikin littafin sa Nurul Albab ya kuli yana cewa wa mimma ammat bihi albalwa fi hadhihi albilad na cikin ana nuna lokaci ya ko to lokaci ya kure zamu yi kokari mu tsaya a nan tun ɗazu ya riga ya faɗa mun cewa lokaci ya yi eh eh to shikenan ba komai wala qad hamala Sheikh Usmanu ala ta'ifatin min ulama'ihi insha Allah abinda muka faɗa dai Allah ka bamu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh